وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله مجاب الله تبارك وتعالى wanda ya tattana mu a wannan ديوان a في daidai wannan lokaci da muke ci gaba نا المنزل بن معالي رحمه الله بإذن الله تعالى دام دام تجاوز إلى إلى مكفاية أمام يوم لهدي دار الليبيني شعب قوي جوز الجماعة الأولى شكرا لله إن بقوا ما هجر من الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مكة ومدينة wani shaida ce da sarra ga wata goma sha daya shekara ta dubu biyu da shirin da biyar da kalandar turawa wani wuce ba eh, idan wani wani wanda kuma ta ba muna cikin farko farkon fakara ta fakara kamar ta talatin da su da ke ko a inda ma da ke mana magana a kan halaccin yakar kawari a lokacin da suka bijiro ga musulmi suna masu amfani da makamai suka bijiro a kan musulmi da makamansu kazalika da dukiyoyinsu da kuma iyalansu Shafin da malamin ya yi wannan fakara wanda muka ɗan shiga cikin sakada lokaci ya kure mana ya yi ƙoƙarin gaya mana suwa ne ne shi a inda ya bayani cewa su kawariyawa su ne a ƙidan sun suke gani cewa daidai ne a saba ka'idar yi ma shugaba ɗaya. kuma suke ganin shugaban musulmi bayan da wani haƙƙi da ya masa mubaya'a ko mubayar da aka yi masa ta wuri babu ta a lokacin da shi wannan shugaba ko wale da amina musulmi ya

da su manyan manyan haka kuma su halatta sai da su yi da jirgin musu da yalansu. to wai da su ne kawai ya kamar da malamin da bayani muka ce kuma ko da wani suna suka kira kansu sunayensu suna da yawa kamar da muka ishara wancan sunan shi ne sunan da aka san su da shi tun zamanin sahabbai da tabi'ai yawon suka bai bayan su amma eh, zamani bayan zamani suna kan suna kiran kansu da sunaye daban-daban kuma a wani lokacin mutane ma suke raka musu sunaye da muka ce kowane irin suna su suka kira kansu da shi haka kuma kowane irin suna mutane suka zaɓa musu suka raka musu to in dai zama cewa wa'annan mutanen abin da muka faɗa ɗin shi ne aƙidar su shi ne mazhabin shi ne zikiran su su ne samaniyawa ina fata kun gani to shi ne za ku ga cewa a shirin da malami da muka karanta abin da muka karanta a cikin wannan mun karanta abin da cewa arafna annal khawarija wato ne za ku gan a shafi na ɗari da shirin daidai a shafin da ya yi cewa arafna annal khawarija umun da nina ladina yarawna shaqqa asar ta'a ويرون أن ولي, ولي, ولي الأمر ليس له بيعة أو لم تبقى أو لم يبقى له بيعة على الناس إذا حصل منه معصية ويكفرون المسلمين بكبائر الذنوب كما التي هؤلاء إذا اعتنقوا هذا المذهب ولم يكن لهم شوكة ولم يقاتلوا فإنهم يطرقون ماء مناصحتهم والبيان لهم لعلهم يتوبون فعندما wannan bayani ba ya hadu game da su hanyar da kawai ya ce to wa idan mutane idan ya zama cewa suka rungumi irin wannan mazhabi da irin wannan fikira da irin wannan tunani to in ya zama cewa sun waye gari suna da ƙarfi ko kuma idan suka waye gari ba su da ƙarfi fikirar sai ce ke gare su mazhabin kawai suka ma amma babu wani karfi da suke tattare shi sannan kuma ba su yaƙi musulmi ba ce su wa'annan kawai mutanen za a kyale su bi ma'ana ba za a kai musu farmaki a yaƙe su ba amma kyale su ba wai a kyale su kawai shi ke nan a samu su ido ba yake ma'amuna ba hafi wal bayani lahum su ta ni cewa za a yi musu nasiha sannan musu bayani la'aggaf ne su amma ne ko za su ba ina kwata gani amma magana cewa ɗauki makami a ta kashe su yace ba a yi haka tunda su ba su da ɗauki makaman ba kuma ba a gansu da wani ƙarfi da suke wa mutane wata barazana ba a irin wani lokaci da za a yi su masu da ya musu nasiha a fiya jan hankalin su da ya musu bayanai da kuma musu dukkan wata shufa da allah musu wani allah za su tuba to a nan muka kwana idan yawa za su tuna kun gane ko to shi ci gaba ke cewa amma idan fara lahum shaukatun shi amma idan kasance suna da ƙarfi mutanen da suka rubuta irin wannan aƙida da wannan mazhabi da wannan fikira ta khawarij sannan suka waye gari suna da ƙarfi wa azharu alquwwata kuma suka bayyana da ƙarfin da suke da shi to a wannan lokaci ma da ya ce fa yaji ko alal musulmi na tsakaluhu ya zama wajibi aka musulmi su yake su kaffan ya sha bayin saboda sun gudu sha bayin wa yajibu alal musulmi na tsakaluhu kaffan ya sha bayin ce wajibi ne kan musulmi su yake su kaffan ya sha bayin saboda sun gudu sha bayin domin idan aka samu su ido ga su da ƙarfi ga su da makamai to sharrin su fa zai bayu zuwa mutane domin su da ma da su shine zubar da shi da yin tawaye a lokacin da ka samu shi wannan yanayi kawai za su dauki makaman ne su yi kokarin kisan jama'a da wargaza hukuma da wayi da yamma mutane da a kan bidiyoyinsu da iyalansu da rayukansu don haka ba za a kyale ba a wannan lokaci fa yajibu al muslimina qitaluhum ma wa tukaffalu shafi'in kun gane ko amma sai mali yake cewa a mazhabi kuma na ahlus sunnati wal jamaa sai ce wala yuqataluna ala annahum kuffarun amma duk da an ce za a yaƙe su saboda sun kuni sharrin su duk da haka wala yuqataluna ba a yaƙar su ala annahum kuffar akan cewa sun kashe ba ana yakan su ne saboda sun yi ridda ba ba ana yakan su ne saboda sunansu sun kafirta ba shine wala yuqataluna ala annahum kufar yace bal yuqataluna ala annahum muslimuna jaru ala almuslimin shi amma ba haka ba akan yake su ne akan cewa su musulmi ne jaru ala almuslimin amma sun yi zalunci akan musulmi wa atada wa alaihim kuma su yi ma musulmi ta'addanci akan ta'addancin su da zaluncin su da suka musulmi akan wannan ne ake yaƙar su ba amma ba ana yaƙar su ne akan cewa sai da sun kasar sama kun gane ko yawa to saboda ka irin wayannan mutane muka ce masu da'awar jihadi da masu da'awar cewa sai an shari'a ko waye da irin abubuwan da suke da'awa irin wannan suna dauke da makamai suna kafirta mutane suna kafirta gwamnati suna yi wa mutane barazana da cikinsu da da su kankara kansu to a hukumanci tabbas ba za a kyali su ba ba za a kyali su ba dole a alubalance su a yake su saboda kan kudi shafin su amma duk da haka muka ce ba a manhajin ahalin sunna ba an hukumta cewa su sai da ko sunan su ba ana ya ɗansu ne akan cewa su yan ta'addanci su azzalibai ne sun yi ta'addanci da musulmi wanda shi ne hujjar yakin su amma ba wai saboda sun kafirta ba sun gane ku wannan shi ne bani fatan nuna ala annahum muslimuna jaru ala muslimina wa aqada wa alayhim to sai ki sai ka maka dalili da hujja akan wannan matsala. yake wani hada saboda haka lamma su ila amirul mu'minina ali ibn ya talib an al khawarij to saboda haka da aka tambayi sarkin mu'minai sarkin musulmi ali ibn abi talib radiyallahu anhu da aka tambayi shi an al khawarij game da matsayin dawa. Sun ne da waɗannan sai da muke bada bayanin su a cikin ɗaukan makamai suna fito na fito da al'umma suna hada fitila ne su da jijiyoyin su suna kare hanyoyi suna ɗaukar mutane suna waye da aka tambayi ali bin abi talibin wato khalifa ga hudu kenan game da su tambayi da aka masa shi ne a kuffarun hum aka ce shi su waɗannan mutane da suke ɗaukar makamai suna kashin mutane babu gaira babu saba kawai da wata shifa ta cewa mutane sun aikata sabon Allah shin su da mutane kan kafirai ne qala sai shi ali da talibin radiyallahu anhu la qala la yace a ba kafirai ne ba yace min al-kufri fardu min al-kufri fardu shi ai su da mutane kake gani daga kafirci ne suka gudanu sun guje ma kafirci wato guje wanda suka makasarci shi ya sa suka fada cikin abin da suka fada domin faɗi za ku cewa duk inda waɗannan mutane ka gansu ko a wani zamani ko kuma a wani lunguni na duniya zaga abin da suke yayatawa su suna biyan tafarkin musulunci kuma sun san suka yi shari'a son suka yi daidai wannan zafin kai shi ya kai su ga ganin cewa wanda ya saba ma Allah ma kafiri wanda ya saba ma Allah ta hanyar aikata ka kaba'ira daga cikin kaba'irar zulub ga wani mutum kafiri to kan ke su ashe ba kafirci suke nufi ba shi yasa Ali da Abi Talib radiyallahu anhu yake min al-kufri fadlu ai guje wa kafir guje wa kafirci ne suka yi da ƙarshe suka fada cikin abin suka fada kalan lafiya su ne kun gane ko qala la yake an ahba kure bane min kufri fadu da kafirci ne suka suka gudo ko sun guje wa kafirci ne walakin da hum qawmun baghaw alaina shi amma su mutane ne su suka yi mana ta'addanci suka mana zalunci kun gane ko wannan shi ne haka abin ya kasance lokacin da fitina suka afko mun karanta a cikin zartabar wani suka gabata cewa gidajen aliyu ya yi su amma duk da haka da aka tambayi shi cewa su kafirai ne bayan wanda su kina sarfa su cewa su kafirai ne ce lami ne kuma rifaru wa ke da kawun ban walai na shi amma su mutane ne da suka yi mana ta'addanci suka suka ƙetare ya ga akan suka mana zalunci kun gani ko wani asar eh, al-imam abdurrazzaq sana'ani shi ya fitar da shi a cikin littafin al-musallaf haka ibn abi shayba kuma ibn abdul bar al-andalusi shi ma ya fitar da wannan asar a wani lafazi daga cikin lafazan wannan asar yadda zo cewa eh, wani mai tambaya ya tambayi ali bin abi talib ya ce ya abal hasan ya abal hasan ya abal hasan ya ce ya kai baban hasan وهنا إشارة كم سوق واري زمان كم بين الاثنين مثلا يا أبا الحسن أكفرهم يا كبا ما حسن شن سوق واري جواتهم إذا كي يأتي سوق كافرني قال يعني من اللي بان يأتي هم من الكفر فضل yace ai sun daga kafircin ne suka gudanar ko kafircin ne suka guje faƙila sai aka sake cewa da shi wato mai tambayin ya sake ci gaba tambaya ya ce a munafiquna ita su khawari kan munafukai ne kala sai ali bin abi talib ya ce mai tambaya inna munafiqina la yaktubuna Allah illa qalila ce a su munafukai ba sa zikirin Allah sai kana munafukai ba sa zikirin Allah sai kana ina fatan gani ولعل ذاك كنت سنة وانا ما تعليم عليه من الكتاب كمان يسمو وانا اللغم آه، وانا عصر فعلاتي اذا لما مكان تكون تاشنا بيوائي لما زوء الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن يوائي كفاد بيان خوان جاوة لنا تندق وانا اكا قولي شو عزاز تتوندق تكين يعني سلسلة ظل قويتها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إذا إيه أذقت شكيمكم ya ga ibada ɗaya daga cikin su to zai rena tashi ibada ga sallar su za ka rena sallar ya ga da suke ƙoƙari wajen zikiri ibada karatun qur'ani waye? to kai za ka mari da naka to kanki da suna ibada suna zikiri suna waye da sauran ko to shi yasa da aka tambayi shi cewa su munafukai ne ce innal munafiqina la yadhkuruna Allah illa qalila kaga wani abu da su suna zikiri suna waye su suna ki kalu sai ce wato kila kuma sai aka ce da su fa ma hu aka ce to zai dan ba kafirai ne ba kazalika ba munafiqai ba munafiqai bane ya kai abul hasan fa ma hu yace suka ce su kawar din kan su menene ne ba sai قال سيدي هم إخواننا بغوا علينا هم إخواننا بغوا علينا ce ai sun yan uwanmu ne idan ka je musulmi musamman mai matsayi irin na sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma babba daga cikin sahabbai irin khalifa ali ibn abi talib ya ji wasu mutane ya ce yan uwanmu ne to yana bin musulmi ne hum ikhwanuna yace yan uwanmu ne kenan musulmi ne sai ce bagaw alaina amma sai mu da ta'addanci sai mu da ta'addanci suka zo suka yi tawaye kuma suka rika halitta jinin a shahidu cikin wannan bayani shi ne cewa hawaris din nan tabbas batattun mutane tabbas ba bisa ga da kwarai suke ba kuma muka ce lokacin da duk suka dauki makami ya halatta a yace su amma abinda ka'ida ta ahlus sunnati wal jama'a shine duk ya da za a yi musu ana ya su ne saboda kare al'umma daga sharrin su ba ana ya su ne akan cewa kafirai ba kun gani ko wannan shi ne abinda malam yake faɗa to shi yasa ah, kazalika malamai suka ce ah, wani duka bayanin da ake gaya mana musamman abin aka rusu da zalimi na itali din ya tabbatar cewa su musulmi ne wannan baya saba ba abin da tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na cewa su da waɗansu mutane ne wanda suke yamar kuna min addini kama yin rubu ne min azaniya suna ficewa daga addini mutane ne suke ficewa daga addini kamar yadda kibiya take fita daga daga wurin harbin ta to bakan ta kenan sannan wanda bai saba ma faɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko umurnin da ban su wani cewa kashe su ba kuma yace cikin kisan su akwai lada kun gane ko wanda duka baya malamai suka ce baya gwada cewa su kafire ne jumlatan kun gane gayar abin da wanda yake gwadawa cikin su akwai waɗanda suke babu shakka kafire ne amma ka tara su gaba ɗayan su ka ce jumlatan kawai gaba ɗayan su kafire ne suka ce wannan magana ba ta gwada haka shi sa alimin da bisani ne ya takasa su ba amma duk waɗannan riwayoyi da aka samu gayar abin da ke cikin su shine nuna cewa yana yiwa daga cikin su a samu kafirai ana samun wanda suka kafirta a cikin su kwaro nan da can ko dai zama saboda ya halatta abin da yake kanci da gangan abin da yake kanci na halatta jinin musulmi da su, wanda yanki ne da gangan to ba gaba shekka ne ya kafirta kun gane ko da gangan saboda tsabar sun zuciya da neman abin duniya da neman biyan wata bukata tashi ko ta wasu kuma gwani ba musamman a wannan zamani da muke musamman a wannan zamani da muke yawancin mutane da suke gane su ana ta fama da su sun laɗe da sunan addini to yau yawancin su kan wata kwangila kan wata kwangilaci wasu ne suka yi wata yarjejeniyar da su ana ba su duki ana ba su duki ana biya musu bukatu su da zimba su yi a limiti su ga wannan ita ce babban matsala ita ce babban matsala ina fatan gani ya zama cewa mutum shi ya tabbatar da abin da ke kan sama ya bane ba amma saboda shi ya jama kansa tashi bukata ta samun zuciya ko ya biya bukatar wasu daga waje ko da cikin kasa wa'anda suke da wato wani rarrazi ga al'umma sai karɓi fangila ya ci zubar da jinin musulmi ya zama lafiyar musulmi da lokacin da mutum ya kuka kan shi ne wannan kuma ya halatta wanda kaga babu shakka ta baka babu shakka ta baka Allah ke almuhimmu jamhuru salaf ina fata gani ba su kasa ta khawari jumlatan shi muke son mu kai gare ko shi ne abin da malai yake son ya tabbatar a nan wurin da cewa ba ana yakan su ne saboda su kafirai bane ba a ana yakan su ne saboda a kare mutane daga sharrin su kun fahimta ko wannan shi ne walakin nan qawmun ba qawalaina sai malin ke fala yuqataluna ala annahum kuffarun ba ya kan su akan cewa su kafiri ne yana kamar mai ta wannan magana jama'a yake wani hada saboda haka la tusbani sa'uhum wa zararihim to saboda kai idan ba ka yake su la tusbani sa'uhum ba a ribanci matansu a kama su wa zararihim da zuriyarsu kun gane ko abinda aka sani a ƙa'ida ta jihadi idan musulmi suka ɗauki makami suka je yaƙi na jihadi tsakanin su da musulmi ko kafirai yanzu lokacin da Allah ya ba da galaba ga musulmi suka yi nasara to idan suka kamo kafirai mazan su da su dukkanin su da 'ya'yan duk su zama mai sun zama bayi sai an raba su a matsayin ganima shi kenan su da ake bautarwa matan su ne ake sawa sadaka mazan su zama bayi wa haka to shi ne ke cewa su waɗannan kawari a lokacin da suka yi ƙarfi har musulmi suka ga barazan su ta kai lalle a yaƙe su zuwa a kare mutane daga sharɗin su to da aka yaƙe su ne aka ci nasara da galaba a kan su la ta uhumu wa zarari ba a kamo matansu a ce sun zama bayi a raba wa mutane su wa zarari da zuriyarsu Ko gani ko sannan ce kuma wala su khadu amwaluhum kuma ba a karɓe dukiyoyinsu ba a karɓe su akan cewa ganima ne kun fahimta ko idan aka kai yaƙi da farmaki akan kafirai aka ci galaba akan su duk su da aka samu ba sunansa ganima ba ya raba musulmi ko yanzu a yanzu da su ba kafirai mini ana yakan kansu ne saboda kawar da sharrin su ba a kwashe matansu da zuriyar su a matsayin bayi ne sannan wala so kazu amwalihum ba a karɓi jirgin su a raba su a matsayin gani ba kun gane ko sannan wala yi yujah hazo alajari jarihihim sai kuma ba a zartar da kisa ala a akan wanda ya samu rumbi a cikinsu. kun fahimta ko wanda ya samu rauni a cikinsu da aka kai farmaki da za a tsara harba in harba sai zama cewa da dama daga cikinsu ga sunan kwanci don ai musu rauni ba su kai ga mutuwa ba yanzu mutum yau za su iske wato ina ne bayan yaƙi ya lafa ko yawa an gama abin da aka ga wasu na kwakwanci sun rauni yaƙi ya lafa yanzu mutum yau za su bi kan wa'annan da ke kwanci sun rauni duk a cikin wakakan shi a can sassari su a ƙara fasu shi ne walayin jin hazo a nan ne. kun fahimta ko gaba wannan kaga duk ya halitta dangane da kafirai gaskiya duk dangane da kafirai ya halitta kuma shi ne ma aka shar'anta ko yawwa in aka yi musu hari za a iya duk abin da ka samu na su da aka kamo da zuriya su da yayin da su zama bayi jirgin su ganima ne yanzu wanda aka samu ko da ya kusan mutuwa ma a iya ƙarfa shi amma kaga su kawai aka ce ba a yi wannan saboda mu sai ya anna qitalahum saboda ya kadda ake masu inna ma huwa likaffi sharrihim la likufrihim ana ya kansu ne likaffi sharrihim saboda kare mutane daga sharrin su kare al'umma kare musulmi daga sharrin su la likufrihim ba saboda kafircin su ba لأن قتالهم إنما هو لكف شرهم لا لكفرهم wanda shi saboda da da yakin da ake masu shine da bambanci da yakin da ake ma asalin kafirin wanda ake jihadi da shi wala Allah yana fata wannan fikira din ta zo ko an ce ta fito fili da sai ce qawluhu fa nasa da ce wai hil qital al khawarij ya halatta ayati khawarij wa idza aradu lil muslimin fi amwalihim wa anfusihim wa ahlihim a yadda suka bijiro ga musulmi a cikin dukiyoyinsu da kawukansu da yalansu wato nan wani malar zai dauki fakarar ce shi alimamu bahari, gaba gaba ya mata sharri kamar zuwa abin da muka karanta a nan ko a cikin abin da ya gabata muqaddima ma ne kafin ya shiga cikin sharhin ga gadan kun gani to sai ce wannan magana ta farko da ban bahari, barbahari yayi cewa ya halatta ake hawari dawa idan suka fi jirga musulmi a cikin dukiyoyinsu da kansu da kuma iyalan suka dauki makamai kenan kuma ƙarya bayan da tattare da su sai ce li'anna li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi qitalihi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni da ake su ko kamar da muka karanto a baya bal annabi ya ce cikin yakar su akwai lana لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمكانهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأنكس ولأن عليا رضي الله عنه كما سبب علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم يا يكيس شي وانا منكر هاشي كو يا يكيس عشان وسد بصرة هنا فتناني جيهم بغداد نعم ولأن علي قاتل آه، رضي الله عنه قاتلهم سورة علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا يكسر يوشي يكسر لما تعرضوا لعبد الله بن خباب بن عبد بن العبد رضي الله عنه يعني سوء خوارج أن سوء تجروا دا عبد الله بن خباب بن العبد الله شرد شيء هو hannu da دا جماعة jama'a suka suka bijiro masa suka yi masa barazana kuma suka huskanto shi da makamai da kashi ya ce wa kataluhu ko suka kashi saboda ka kawar da ɗin su suka lokacin hanyar sarki ali suka kashi abdullahi bin alkhabar bin al'am sannan suka kashi shi wa shakku batna walidatihi yana da wata baiwa daga cikin mutane da suke tare da shi ita ma suka kama ta suka kashe ta wa shakku batsala da suka tsaga cikin baiwarta wa kana hamilan a lokacin da kasance tana da gilbi mai kaga wannan ta'addanci ne ba karin ba gaskiya ba karin ba ka samu mutane ka ka bijo musu da makamai ka kashi sahabi sannan mace da ciki a kashe ta a tsaga mata ciki kaga wannan ta'addanci ne duk irin wannan mutane su ne suke irin wannan mugun ta'addanci Mun wanda sunan addini yanzu hin abdullahi bin al-khabbab bin al wa shine bai yi wa ali bin abi talib tawayi shine ne fita dan me yake bai ma ali bin abi talib tawayi don yi cancanci a kashe shi a warka ta kawaga shi sannan har baiwar shi ma a kashe ta ita ma a tsaga mata ciki ko a fasa mata ciki to suka yi wannan ta'addanci yake ba inda idan ajama amirul mu'minin ala qitalihim a wannan lokacin ne sai alimin da talibin a matsayinsa na amirul mu'minin sai ya dauki azamar wato niyyar ya kansu shine ajama amirul mu'minin ala qitalihim sai alimin da talibin ya himmatu ya niyyar ya kansu لأنهم حصلت منهم بواجع saboda su wa'annan mutanen dukkan abin da yake alama ce sun ta'addanci faru faru ta tabbata da gare ba wajirin aka ce shine alamar alamar ta faru faru ce ke gwada kaza ya bayyana ko alamomin da ke gwada cewa abu kaza ya tabbata ya bayyana su ne ta wajirin yanzu mu shakka kamar da muka ishara duk lokacin da aka samu kaci ga wasu gungun mutane suna ɗauke da makani suka zo suka tare wasu gungun jama'a suka kashe da kashewa a cikinsu suka kama mace a cikinsu suka kashe su kuma suka fasa masu cikin tattara da zai jini to kaza ai iyakan alama ta ta'addanci ke iyakan alama wata alama ta ta'addanci ya za ya yasu wani shine da annahum hasalat minhum bawaka da aka ajiyar da ya yi ya ce su kuma muka ce sahaba a cikin zama a lokacin dukkanin su da suke raye babu wanda ya ma'alimi na ba su yi musu da kansu bal sun rufa masa baya tare da su aka ga musu warmaci wani shine hujja da lili bai gwada halaccin ya kansu amma duk da haka ne malamin ya tattar da cewa ya kansu din ba wai akan cewa su arnani ka ba da sai ke kawo su ne ce wale ta lahu idan fara hum an yi tsaluba ko ce zancen malam da ya ce kun gane ko da yake walaita lahu shi khalifa ko shugaban musulmi amirul mumini ne kenan ba shi da wata dama idan faraquhum idan su iyan yan ta'adda din nan sawari jawo ko mi ka kira su suka rabu da musulmi suka arci suka gudu to shi shugaban musulmi a cikin wannan lokaci ba shi da wata dama da za ta ba shi ikon ko halaccin an yi sallu ba mu ya zai kama neman su ruwan jannu ko ba gwani ba yanzu sun zo sun yi gungu sun ɗauki makami kila haka ce sun yi ta'addanci yanzu shi amirin rumini shi ga musulmi ko kace hukuma ko gwamnati sai ta ɗauki mataki a kansu aka ci gaba da kai musu samami da kamaki aka yi baje-baje da su da kai shi suka wuce ba za su mabawanci ba suka tarwaɗe suka arci ko gani ba yanzu a lokacin da suka tarwaɗe suka arci yanzu ba za a ce shi shugaban musulmi a cikin yanzu ya yi tabi su duk da suka tafi sani musu ko gani ba yawwa wani shine ma'anar cewa walai da lahu idan fara kohun an yi sulbahu kun fahimta ko shi ne sai shekh al-fawzan hafizahullah yake cewa idan kafu an nan idan kuwa ina yan ta'adda kawani jawa suka kame kansu daga yakar mutane to falaita li wani ila amri an ya tsulubahu shugaban musulmi ba shi da daman ya kama farautar su ruwa a jami'o ce dole ta an yi musu sai inda suke a kashe su yawwa sun yi barazana wani ta kai musu farmaki sun kwanci ba su kuma gwamnati sun harce sun gudu yanzu shiga musulmi ba zai ce a ta neman su da suke ba walai sai wali al'amri an ya kullu ba'u wa yarzuhu shi sai ya nemi su da suke ga musu gwamnati ya yi ba kun gane ko ba shi da wannan dama ma ne ke ma dama annahu lam yahsul minhum minhum ida matukar dai su wa'annan wani ta'addanci bai faru daga bangaren su ba yawwa tun da ai an kore su sun gudu sun yi sauri to babu wata adalci ganin zai faru a bangaren su to inda babu wata adalci ya faru daga bangaren su bayan sun arci kenan to musulmi eh, walil amr shugaban musulmi ba ya zai dama sai ya kama neman su duk inda suke fita ya kwakwalo su da ya kisa Allahumma sai dai bisa saka kaidin da malamin sa na cewa ma dama annahu lam yahsul minhu muftida minhu muftida matukan dai babu wani ta'addanci ya faru ta bangaren su wannan kaidi ne da yake gwada cewa kina idan da za su arce su je wani wuri kina zama shi laɗewa ne ko suka je cikin wani tsauni ko cikin wani dutse ko cikin wani ƙunƙurmin daji haka nan suka yi sansani wurin da suna rika fitowa lokaci bayan lokaci suna tana hanya suna kai mutane farmaki suna yi abin su gana na mana sa'adin shi kai kaga irin wannan sai a je su da suke kenan tun da yanzu sa'adinci ya bayyana daga bangaren su shi ne ma da ba annahu lam yahsul minhu mu'tida don haka kenan idan sa'adinci ya bayyana duk da sun mutu sosai a cigaba da farautar su kenan ko yawwa amma in sun arci babu sa'adinci da aka rinsa suna yau na kyale su suka sani to sai malai ce fahimmu dullalu bila shakki ce su wa'annan yan ta'adda kawar jawa ba ta sunni babu shakka babu shakka ba ta sun mutane ne ba su bisa kan manhaji da ahlus sunna ba su bisa kan turban kafari da haka ce wata jibu munafahatuhu wata jibu munafahatuhu yi musu da nasiha ya zama wajibi wata jibu munafahatuhu yi musu da nasiha ya zama wajibi la'allahum yarji'un tsammani ko za su dawo tsammani kwa za su dawo su gyara su kasance bisa tafarki lagari su san cewa kisan musulmi ba shi halatta kuma yin tawaye ba daidai ba kun gane ko la'allahu yarji'una walakin lam yuqatalu ce tsammani ko za su walakin la yuqataluna amma ba za a yake su ba ke nan ma dama sun gudu sannan wani ta'addanci bai bayyana gare su ba su sa shi gaba da musu nasiha a haka ne wala Allah su tubo wala Allah su dawo su game da al'umma eh, ta da za a samu zaman lafiya ba amma ba za a yaƙe su bayan sun gudu kuma sannan ba su yi mutane wani ta'addanci ba Wani duka yana gwada maka irin adalci da manhajin ahlus suna ke dauke da shi gaskiya in ba haka ba mutane da suke mutane irin wannan cin mutunci da cin zarafi da hirgita mutane da cin duke mutane ba tare da haƙƙi ba ba duk da haka halin suna suka ce ba kafirin ne kuma a kansu a akan cewa sun kafirin saboda ka wani shi yake gwada maka cewa shi addini bai gino kan aqifa ba bai gino kan aqifa ba cewa da zarar wani ya maka wani abu da ya bata maka rai kuka shi kafiri da zarar wanda ci amanar ko ci ya maka ta abinci kawai ka ci ne, la ba haka ne ya ba shi addini bai gino akan haƙi ba amma ya gino akan ka'idodi na shari'a wannan shine wallahu ta'ala ala to sai ce kaulu fadan sa kowa da yace wala haza? wala haza ala jarihihim to da ma ne ce ba a karasa wanda ya rauni a cikinsu kun shi ko wanda ya rauni a cikinsu ba a karasa shi wato a aiki mutum kwanci cikin jini ya yi rauni ke to a sa takobi a kare shi ko a yi masa bulet a karkade shi shi ne ne shi hanzu ala jami'i to waɗanda ma ne akan wannan magana me take nufi sai shi ne shakar fauzan ya ce li annal jariha in tafa ruru ci saboda shi wanda aka yi masa biki aka yi masa rauni yana kwanci a cikin gida ai kafa shago shari shari da ya ya kame kun gane ko kafa shago shari shari su riga ya kame babu babu wani abin zai yi dama mun ce su ana ya kansu ne saboda kauce mai su saboda tunkuɗe sharri su wanda aka kwanci cikin jini na maganan sharri zai wasu ga mutane da batun lafiyar zai ke yawa shine da yadda annal jarihan in kaffa sharruhu sharri ta riga ya kame ba abin da zai yi. kun gane ko amma nan wurin malamai suka ce Allahumma sai dai idan ya zama ya bayyana cewa da wanda daga cikinsu an yi masa rauni na amma ya masa rauni amma sai ta bayyana cewa tare da wannan rauni nashi yana la'aba wani dau akwai tarawa da yake takawa wajen yin ta'addanci ga musulmi kun gane ko yana lalle wani da mikinsa amma akwai wata rawa da yake taka wajen yin ta'addanci da musulmi da masu shari da rauni a jikinsa ba shi da lafiya amma yana da waya shi ke kira a cikin fita wuri ko mu gane ba ce ai kaza ai kaza shi gaba da common shi da hudin kurta shi da kurta da filan da nan zaune da rauni kuma a zaune an sai a kashe shi kawai kun gane ko wannan gidan wanda mutum zai a kashe shi tun da dama ai kisan su kamar da muke ta wani muna zagatawa kisan su ba saboda suna arzani ba amma ana kashe su ne saboda kare musulmi daga sharrin su ko mu gane ba to shi mai raunin lokaci in yana kwanci a zahiri za ka ɗauka babu wani sharri da yake ji ba sun lafiyar zai yake amma muka ce lokacin da zai yi bayyana ya zama cewa gashi da raunin rauninsa amma raunin bai hana shi bai hana shi ma musulmi sharri ba kaga sai ka shi da dama makasudin kisan shine a kawar da sharrinsa. Wani wannan shine wallahu ta'ala ala ce kaulu fada ya ce, wala ba wato fai a ka zalika shugaban musulmi ba shi da dama na karɓi bidiyoyin kun gane ko idan aka musu farmaki aka yashe su aka ci galaba a kansu dukiyarsu ba za a kwashi ba asalin fai'u kamar da muka faɗa shine dukiya wacce uh, abokan adawa suka gudu suka barta a lokacin da suka hirgita suka shiga cikin hirgiti da tsoro kun gane ko to irin wannan ne suka gudu suka bar dukiyarsu ba za a kwashi a matsayin ganima ba shi ne ma lauci ya ni abin da yake nihi la tugula mu'amaluhum la tugula mu'amaluhum ba za a kwashi dukiyarsu a matsayin ganima ba shugaba musulmi la ya akudu fai ahun ba zai karbi dukiyarsu ba ko fai uɗinsu ba ya ce yani abin da ke nuni la su gula ba a karbi dukiyarsu a matsayin ganima ya annaha amwalul muslimin shi saboda dukiyar nasu an dukiyar musulmi ba dukiyar kafirai ne dukiyar kafirai su ne in aka kai masu farmaki da jihadi yanzu duk abin da aka sama wannan haushi to sun zama ganima a hannun musulmi to su kuma ainihin musulmi ne to sun da musulmi ne ba a kwashe dukiyoyin su a matsayin ganima li annaha amwalul musulmi, ina fata mun gani wannan shine sai ce qawlu fadan su yake cewa wala yaqtula asirahum wala yaqtula asirahum shi kadalika shi shugaban musulmi baya kashe asirahum wanda aka kamo shi a matsayin na yaki a cikin su kun gane ko yanzu da aka yi musu farmaki sai shugaban musulmi da gwamnati aka yi tasiri a kan ko shi aka yi nasara kan su aka takkamo da yawa daga cikin su wannan su ne asira ɗayan su shi ne asir yanzu na aka kaɓo irin wannan fursunan yaƙi a irin wannan samami da aka kai musu to shi fursunan yaƙi aka kamo shi su ɗin yake to ba a kashe shi ko shi gwamnati ne bai sa a kashe shi me yasa sai ce li'annahum muslimun saboda ai musulmi ne ba kagare ne ba kun gane ko sannan ya kara da cewa wa kad hasala kafu sharrihim bi asrihim ce kuma kamewa daga sharrin su ko tunkuta sharrin su ya riga ya samu ya tabbata bi asrihim da kame su da yi wa bi jarhihim ko da kuma yi musu rauni da aka yi. an kame su a hannu wasu ai musu raunuka to ina magana kuma su yi wani ta'addanci ga musulmi na'am babu ga su a hannu wasu da ruri a cikin su to dama magana ba su ta'addanci dama kuma muku ce ana yakan su ne saboda tun da shafin su a kare musulmi daga shafin su yanzu sun zama hannu haka ba magana sharrin nasu sharrin ya kai kashe gana ko saboda ka wannan wurin ba mu bukata a kashe su ba bukata a karasa su wannan shine la'annahum muslimuna wa kad hasala kaffu sharrihim da asirin mawafi jarhihim ina fatan kun gani wannan shi ne don haka ne ala kulli halin za ku cewa kenan hukumce hukumcen eh, na yan ta'adda a wurin irin wannan mu'amala yana da bambanci da arna kafirai kun fahimta ko yana da arna yana bambanci da da arna kafirai kun gane ko don haka shi yasa eh, idan wanda aka samu a cikin su a matsayin hukumomin yaki ba a kashe su kun gane ko wanda adda rauni a cikin su ba a kashe su dukkan su ba a kwace su a matsayin gani ba. kun fahimta ko sannan wa'annan asra fursunoni yaƙi da aka samu da ransu bayan an ce ba a kashe su kazalika kuma ba a cewa a raba su a matsayin bayi ga hannun musulmi wanda wannan kamar da kwasan shi ne abin da ake yi da fursunan yakin kafirai lokacin da musulmi suka yi jihadi suka kamo su sai a raba su kawai su ne ake bautarwa su ne bayi su ne sadaka kamar da muka shara to su ba a yi musu wannan kun gane ko ba a raba su a hannun musulmi a matsayin su zama bayi to wannan shi ne ka'ida kuma malamai suna kara faɗi cewa haka ya tabbata a tsira da tarihi dukkan abin da ya faru na Faɗa da khawarij bala ka wata ko kace wasu yaƙe da suka faru tsakanin musulmi tun daga zamanin sahabbai a lokacin khalifancin alibi ya bi talibin da sauran abin da ya faru na fitintinu a lokacin gwamnatin Muawiya da gwamnatin gwamnatin jiki duk tarihin wa'annan fadace-fadace ba inda aka ruwaci cewa ga wasu jama'a musulmi da suka kai wa jama'a kaza musulmi hari suka ci galaba a kansu suka kwasu matansu suka bautar da su ko suka kwashe musu jiki ko irin wannan abin da ka sani ana yi wa annan ba taɓa ko nan ba to wannan sai zama cewa ke dukkan wasu waɗanda suke bugati ne kamar da muka ishara da matsayin su khawarij da kuma abin da ya faru da ta faɗa tsakanin wata al'umma da wata al'umma musulma bisa wani dalili yanzu mu'amala da duk za ta faru ko da an kasa faɗa an yaki harba in harba to ba irin mu'amala ce da musulmi yake tsakanin shi da arna ba ko al'umma musulmi suke da arna ba gaskiya kun fahimta ko to wannan shi ne da ce kawai wannan da ce wala yasba'u mudirahum wala yatba'u mudbirahum sannan shi shugaban musulmi ba shi da daman ya bi mudbirahum wanda juya ba ya cikin su don haka kenan su wa'annan kawaji yan tawaye yan ta'adda idan shugaban musulmi a gwamnatin sai shirya kai musu farmaki haka ji aka yi musu samani ana ta harba in harba da su sai suka gudu suka arce suka juya baya lokacin da suka arce suka juya baya to bai cewa a su da gudu can da suka je a kamo su shine wala yatba'u mudbirahum baya biyan wanda suka juya ko wanda juya baya cikin su Sheikh Al-Fawzan hafizahullah yace idan hazamu yatrukuhum waliyul amr idan suka samu hazima shine idan hazamu aka ruhu za su ne suka samu fashi musulmi suka yi galaba a su hazima ta kasance a bangaren su suka gudu suka harshe sai ce ah, ya turkuhum waliyu amr to yanzu shugaban musulmi kawai sai ya kyali su kawai ya kyali su kawai ba zai ci ya bi su ya ce sojoji su bi su duk inda suka je sai an kama su kwa kwakwalo su a kashe su wala ya haƙuhum ba zai riske su ba wala ya haƙuhum ba zai riske su ba ba zai bi su ba ci zai da suka je sai an bi su ba dan bi sai ce da annahum kaffu sharrahu saboda su sun kame sharrin su kenan dai kun ga in kullura da kyau kamar da muka shafa muna gane sawa algharbu da alhadatu da almaqsad na yaƙar waɗannan mutane shine kaffu sharrihim wa azahum anil muslimin kun gane ko shine a kame sharrin su da cutarwarsu daga da haka da zarar gwamnati ta yi ɗauki wani mataki a kansu na yaƙarsu da kai musu hanyar to da zarar gwamnati ta fahimci yanzu babu wani sharri da za su yi musulmi babu wani ta'addanci da za su yi musulmi shi ke da kawai sai musulmi samu kuɗi sa musu ido a nan muna nuhin ba za a ci gaba da kisan su da yake kuma amma yanzu abin da ya rage babin nasiha babin bayani babin kawar da shi fashiyar rage kun gane ko wannan shine abin da ke cewa a faɗansa idan hazamu ya turku wali da amur wala ya an li'annahum kafu shafafu da aka lokacin da suka rubuce aka ci nasara a kansu shiga musulmi zai kyale su ba zai bi su ba ya riske su ba saboda wato sun kame sharrinsu sharrinsu shi kenan ya zama ba shi da tasiri ga musulmi ba abin da zai yi musulmi shi kenan saboda ka sai a samu su ido muka ci abin da ya rike shi ne babin nasiha jan hankali da kawai musulmi dukkan wata shubha wannan ne wallahu ta'ala a'lam sai fakara ta talatin da bakwai, da mata talatin, da ta talatin, da tara wanda aka gani su a wuri daya karanta talatin da bakwai ba zai karanta ta ita za mu karanta idan muka dawo sai mu karanta farkon sauran daga bisani sai mu shiga sharhin da malami ya ce kalin mu'allifu rahimahullahu ta'ala